Yoshuwa Sura shida Ƙofofin Yeriko kuwa a kulle suke ciki da waje saboda Isra'ilawa, ba mai fita ba kuma mai shiga. Sai Ubangiji ya ce wa Yoshuwa, Duba, na ba ka nasara a kan Yeriko, duk da sarkinta da mayaƙanta, da kai da dukan sojoji, ku zaga birnin sau ɗaya kullum ku yi haka har kwana shida, ka sa firistoci guda bakwai su riƙe ƙahoni raguna su kasance a gaban akwatin alkawari. A rana ta bakwai sai ku zaga birnin sau bakwai, firistoci suna busa ƙahonni. sa'ad da kuka ji sun ɗauki dogon lokaci suna busa ƙaho, sai mutane gaba ɗaya su tā da murya su yi ihu da ƙarfi, Katanga birnin kuwa za tă rushe, sai sojoji su haura, kowanne ya nufi inda ya fuskanta kai tsaye. Yoshuwa ɗan kuwa ya kira firistoci ya ce musu, Ku ɗauki akwatin alkawari, ku sa firistoci guda bakwai su riƙe ƙahonni. su kasance a gabansa, sai ya umarci jama'a ya ce, Mu je zuwa, ku zaga birnin masu tsaro da makamai su shiga gaban akwatin alkawarin Ubangiji. Da Yoshuwa ya gama yin wa mutane magana, sai firistoci guda bakwai, waɗanda suke riƙe da ƙahonni guda bakwai a gaban Ubangiji, suka sha gaba suna busa ƙahoninsu, akwatin alkawari kuwa yana biye da su. Masu tsaro da makamai kuma suna gaban firistoci waɗanda suke busa ƙahonni, masu tsaro daga baya kuma suna bin akwatin alkawari ana ta busa ƙahoni. Amma Yoshuwa ya umarci mutane ya ce, Kada ku yi kururuwar yaƙi, kada ku tā da murya, kada ku ce kome, sai ranar da na ce ku yi ihu, a sa'an nan ne sai ku yi ihu, sai ya sa aka ɗauki akwatin alkawarin Ubangiji, aka kewaye birnin da shi sau ɗaya, sa'an nan mutane suka dawo masaukinsu suka kwana a can. Kashegari, Yoshuwa ya tashi da sassafe, firistoci kuma suka ɗauki akwatin alkawarin Ubangiji, firistoci guda bakwai waɗanda suke riƙe da ƙahoni guda bakwai suka shiga gaba, suna takawa a gaban akwatin alkawarin Ubangiji, suna kuma busa ƙahoni, masu tsaro ɗauke da makamai suna gabansu, sai masu tsaro da suke baya suna biye da akwatin alkawarin Ubangiji. A rana ta biyu suka sake zaga birnin sau ɗaya, suka kuma koma masaukinsu, haka suka yi har kwana shida. A rana ta bakwai Suka tashi da sassafe suka zaga birnin sau bakwai yadda suka saba, a wannan rana kaɗai ne suka zaga birnin sau bakwai, a zagayawa ta bakwai da firistoci suka busa ƙahoni, sai Yoshuwa ya ba sojojin umarni, ya ce, Ku yi ihu, gama Ubangiji ya ba ku birnin, birnin da dukkan abin da yake cikinta, za a miƙa su ga Ubangiji, Rahab karuwan nan kaɗai ce da dukkan waɗanda suke tare da ita a gidanta za a bari da rai, domin ta ɓoye ’yan leƙen asirin ƙasa da muka aika. amma ba za a ɗauki wani abin da za a hallaka ba, don kuka yi haka za ku jawo masifa da hallaka a kan mutanen Isra'ila a inda kuka sauka, dukan azurfa da zinariya da kwanonin tagulla da na ƙarfe ke keɓaɓɓu ne ga Ubangiji, dole a sa su cikin ma'ajin Ubangiji. Da aka busa ƙahonni, sojoji suka yi ihu, da jin ƙarar ƙahonni, mutane kuma suka yi ihu, sai katangar ta rushe, dukan mutanen kuwa suka shiga birnin kai tsaye suka yi nasara a kanta, suka miƙa wa Ubangiji birnin, suka hallaka kowane abu mai ran da yake cikin birnin da takobi, maza da mata, yara da tsofaffi, shanu, tumaki da jakuna. Yoshuwa ya ce wa mutanen nan biyu, waɗanda suka je leƙen asirin ƙasar, Ku shiga gidan karuwan nan, ku fitar da ita da duk waɗanda suke nata, bisa ga alkawarin da kuka yi mata. Sai samarin waɗanda suka je leƙen asirin suka shiga suka fitar da Rahab mahaifinta da mahaifiyarta, da ’yan'uwanta, da duk abin da yake nata, suka fitar da iyalinta gaba ɗaya suka sa su a wani wuri ba a cikin masauƙin Isra'ilawa ba, sa'an nan suka ƙona birnin tare da abin da yake cikin tatas, amma suka sa azurfa da zinariya da kayan tagulla da na ƙarfe a cikin ma'aji na haikalin Ubangiji. Amma Yoshuwa ya bar Rahab karuwan nan bai kashe ta ba, ita da iyalinta da duk abin da yake nata, domin ita ta ɓoye mutanen da Yoshuwa ya aika Yeriko don su leƙo asirin ƙasar, kuma ta zauna tare da Isra'ilawa har wa yau. A lokacin nan, Yoshuwa ya yi wannan alkawari cewa Ubangiji zai tsine wa mutumin da zai yi ƙoƙarin sake gina birnin nan Yeriko, a bakin ran ɗan farinsa zai kafa harsashin birnin, a bakin ran ɗan autansa kuma zai sa ƙofofin birnin. Ubangiji ya kasance tare da Yoshuwa aka kuma san da shi a duk fāɗin ƙasar.